Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyoyi hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana. Masu sauraro barkan mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan hana wani taro da kungiyar makiyaya ta shirya na miyatta Allah a jihar Enugu da hukumomin jihar suka yi. Daga jamhuriyar Nijar muna da rahoton sako ma matan nan da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su biyo bayan biyan kudin fansa. Muna da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridun kamaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. hukumomin myanmar sun sake tuhumar hambararren shugabar kasar an san suci a karo na biyu matakin da ake ganin zai sa ta ci gaba da kasancewa tsare har zuwa wani lokaci da ba a sani ba bayan wata ganawa da suka yi da alkalin kotun lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai a jiya talata a nafido babban birnin kasar cewa an tuhume ta ne da laifin kare dokar takaita yaduwar cutar covid-19 da aka saka a kasar da farko an tuhumi su ci da laifin mallakar na'urar magana ta tafi da gidanka ita dai suci tana karkashin daurin talala a gidanta da ke babban birnin kasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wannan wata shi ma shugaban kasar na asali yu mint na karkashin hukuncin daurin talalan ne masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi sun datse babban titin da ke gaban babban bankin kasar a birnin yangon duk da cewa akwai motocin sojoji da aka jibge a wurin shugabannin kasashen g sahel sun kammala taron su na shekara-shekara a jiya talata a birnin injabena inda suka tattauna hanyoyin da za su wa kungiyoyin ta'addancin da suka addabi al'ummomin iyakokin kasashen mali nijar da kuma burkina faso duk da dubban sojojin da kasar faransa ta girke a wannan yanki da sunan yaƙi da ta'addancin daga mai ga rahoton da su lemu mini bar ya aiko mana Bayan tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu, taron shugabannin kasashen Jason Sahel ya sake jaddada aniyar ci gaba da yakin da aka shafa shekaru takwas ana kafsawa da nufin murkushe kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan shugaban kasar Chadi Idris debi mai masaukin baki ya ƙudiri aniyar aika wasu ƙarin dakaru sama da dubu zuwa iyakokin mali nijar da burkina faso lamarin da tuni ya fara ɗaukar hankalin masu sharhi a kan sha'anin tsaro irin su alkasim abdurrahman ita g5 sahel kinnan aikin ta muhimmi shine wajen magana ta yaƙi talauci da samar da ayyukan yi da abubuwan yi da maganar tattalin arziki ma na yankin saboda ita magana soji daga baya ne take zawa amma iza yanzu magana sojin ita ke ɗaukar kashi 80 cikin 100 na abin watakila shi yasa har yanzu abin ke da sauran a tunda bangaren da aka yi ba da karhi kan shi na soji watakila ba shi bane ma ya dacewa a bisa halin da ake ciki shugaba emmanuel macron na faransa wani ya halarci taron ta hanyar bidiyo ya ce rundunar sojan barkan za ta ci gaba da aikin tsaro a wannan yanki kafin a nan gaba a dubi hanyoyin janye wani rukuni na waɗannan askarawa kimanin dubu biyar da ɗari sannan a hankali sai dai wani mamba a kwamitin 'yan majalisar dokokin kasashen jason sahel bugo da ƙari mamba a kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar niger honorable hama asa na ganin lokaci ya yi da majalisar ɗinkin duniya za ta sakarwa kasashen yankin sahel ragamar gudanar da wannan yaƙi kamar yadda aka sha nuna bukata a can baya ya kamata a duba wannan shahi na bakwai wanda ya kamata shi ba da ƙarfin gwiwa ga ƙasashen waɗanda suke cikin yaƙi kamar yadda ake duka sauran duniya ana taimaka musu to ya kamata ƙasashen sahel wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka ma waɗannan ƙasashe namu saboda su hita cikin wannan kangin yaƙi da mun sani sojojin chad da sojojin Nijar sun shahara lalle bisa ga aikin yaƙi yau abinda suka jira a ba su kayan aiki. A shekarar 2013 ne kasar Faransa ta girke sojoji a Mali da zumar murkushe 'yan ta'addan da suka tare a arewacin kasar kafin daga bisani wasu kasashen yammacin duniya su shiga wannan yaƙi da sunan ɗauki ga sojojin kasashen yankin na Sahel. Sai dai shekaru takwas bayan kaddamar da wannan yaƙi alamu na nunin abin na ƙoƙarin gagarar kundila. kwarai yake wata mashiya na cewa ƙungiyoyin ta'addancin sun fara ƙaura daga wannan yanki zuwa gabar tekun Gine da Senegal. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, karshen labaran duniya kenan. Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumomi a jihar Enugu sun hana kungiyar Fulani makiyaya miyatti Allah wani taro da suka shirya yi a jihar. Shugaban kungiyar miyatti Allah a yankin kudu maso gabas, Alhaji Gida da Siddiki ya bayyana halin da ake ciki. Ga rahoton wakilinmu alfansos wa shaman tun shekarar jiya cewa za mu taro kuma ya approve amma mun zo za mu soma taro sai aka ce mana kar mu yi taro saboda wani magana tsaro mu dai ba mu san inda maganar ta fito ba ko wayan san mutane na sun je sun suka mu ka yanzu ba kula ta kai yana da makiya da yawa a kasar nan kuma ka abin da aka gama kuma dole mu kuma dama masu bin doka ne shi yasa muka ce to ba za mu yi taron ba da wani batu ne kuka so ku tattauna abubuwan da suke faruwa da mu mun zo ne za mu yi magana ka san mutum daban-daban in baka zanna da mutum ba baka san abin da yake ciki ba mu a matsayin mu na shugabanni muna mu kira jama'a mu mu ba su hakuri kuma mu gaya musu matsayin gwamnatocin da muke tare da su don saboda gwamnati ya tashi akan maganan cewa duk wani abin da ya faru da su gwamnati za ta yi wani abu mu samu su mana compiling abubuwan da ya faru da su sai mu samu mu yi presenting a gwamnatoci inda ya kamata mu bayar. Da can a nan Obulafo kuka so ku gudanar da shi wannan taron? Eh a Obulafo kuka so tare da zarar saboda a nan ne muka bude sabon kasuwa na shanu wannan kasuwan shanu shi ne kawai kasuwan shanu wanda yake fulanin daji ne kawai suka bude wannan kasuwan shi yasa muke su maka yana suka bude kasuwa shi yasa muke so mu yi wannan taro a wannan kasuwan. wato ita hukuma na nuna cewa da can ba ku tuntube su ba kan gudanar da taron da kuka so. ku. ba su ce ma mutuntume su ba shi chairman local government ya san cewa ni ba mutumin udenu local government ba ne kuma lokacin da na gaya masa na ce masa taro ne wanda za mu yi na sabis gaba daya to amma daga baya sai ce mi ai shi yana zaman ko taro ne na udenu local government amma ai daga baya an ce masa na saudi don haka shi bai yarda saudi Malam Suleiman Balarabe tsohon kwamishinan 'yan sanda ne da kuma mai sharhi kan lamuran tsaro, kuma yana mai cewa tun farko akwai matakin da ya kamata kungiyar ta ɗauka don ta samu amincewar hukuma. Abin da ya kamata dama shi ciyaman na miyar Allah na maso shi shine ya rubuta takarda wanda za a kai ofisin ciyaman na local government sanar da shi cewa za a yi taro na kungiyar miyar Allah kudu maso gabas rana kaza lokaci kaza a wuri kaza. dan ciyama ya tura mashi reply shi zai aiki hmm. ko a yi taron ko kuma aka sun haka hmm. shi ciyama yana da dama ya ce ya ba da izini a yi ko kuma ya ce a'a saboda yanayin tsaro kaza kaza kaza ne ya ba da dunnan da da a gani hmm. kalafi ba ga kowanne yana da rikin shi can da ya rubuta a cewa mai yana da a jafa tun akwai kwala aikin gwamnati ana magana ne da document komai abin da za ka yi akwai rakon aiki shi ma an yi ta bashi ansa kuma in ya bashi izini ne a rubuce shi ma yana da shi a faya daga baya ba za a zo a ce cewa ya ce kamar yadda shi cewa ya faɗa a yanayin tsaro to amma kuma an duba da abin da shi taron yake kaga nan ma ciyaman kuma yana iya ba da shi ma nashi a tasirin haka eh. kuma da dama dalilin ba rubuta takardar ai shi ma ciyaman ya tura ma area commander tura ma dpo ya tura duka wayan su ba inda suka jami'an tsaro na wannan wuri kuma a tabbatar da tsaron ya kama a kasashen wannan taro nasu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Daga jamhuriyar Nijar mun samu rahoton nasarar samun kubutar da matan nan da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a kan iyakar ƙasar Najeriya bayan biyan kuɗin fansa. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni na dauke da rahoto. Matan nan da aka yi garkuwa da su akan iyakar Nijar Najeriya a garin Kalmalau ta karamar hukumar mulkin Ilela cikin jihar Sokoton tarayyar Najeriya kilomita uku kawai da jamhuriyar Nijar. An kubutar da su bayan an biya kuɗi tsaba cas naira miliyon biyu kamar yanda ɗaya daga cikin makusantan mutanen da aka sa ciye mini ƙarin bayani. Kalmalau lokacin da an tafi da su gaskiya kan ma cikin bakin ciki bayan isha'i miliyan biyu an haka musu an haɗa musu jarkan mai an sai musu taba sigari kwali an ka haɗa musu da shi sannan sun haɗa da an kai musu wa'annan kuɗin sun haka sun cika daidai da daidai sannan sun kai ma wannan wanda ya tai amsa wa'annan mutanen sannan sun kace mutum ya tai wajen ciya kaza su a mai waya su a mai abin ga har ya kai dai da wurin da ya zo da wurin ya abin ga ko da ya zo iske su nan ya zo ya to da su mun zo mun iske su lafiya limi su a cikin kuma koshin lafiya gaskiya ba abin da abin ga gaskiya wanda abin matan da aka sace a makon jiya bayan mahar maharan su baka ɗauke da manyan bindigogi sun share lokaci suna barin wuta bakin gidan mijin matan wai domin tamnar tsakkowa don a ji tsoro ma'ana su tsorata mutanen garin don hana su kawo agaji a lokacin da suka afkawa gidan mijin matan lamarin da ke kasancewa na farko a garin kalmalau ya sa garin fadawa a wannan lokacin a cikin yanayin irin makoki yayin mutanen kalmalau suka ji da sako matan da 'yan bindigogi bindiga daɗi suka yi garkuwa da su wannan ita ce tambayar da na yi wa 'yan uwa makwabta da sauran mutanen garin kalmalau mun yi mu allah godiya mun samu ga jarabawa da allah ya kawo muna kuma cikin ikon allah allah ya dan kawo mu da saukin ta abu na farko mun ji daɗi mun yi horin ciki da allah ya dawo mun da waɗanga bayan allah lahiya cikin ƙoshin lahiya abin da muka yi horin ciki ga waɗanga bayan allah in har masu shirya na ubangiji allah ya shiryar da su bayan haka mun yi horin ciki da allah ya dawo dawo da su lahiya babu wani kwalzane babu tabi babu tsuki babu wani zagi matan wana su biyu sun dawo cikin koshin lahiya ba wata matsala wallahi to cikin ikon Allah dai mun dai yi sulhu tsakanin mu da su kuma Allah ya taimaka mana tsakanin mu da su wanda dai bai taka karya karya Allah ya sa ga a koma shiga ciki ne kuma sannan su ma bayan Allah ne yadda muke bayan Allah Allah ya shirye shi mu shirye shi su gaba ɗaya mun ji bakin cikin wannan abin kuma su mun ji farin ciki da Allah sa aka saka waɗannan matan cikin ƙoshin lafiya. Sunana Mustapha Shehu Kalmala. Mun yi farin cikin sakos duk wanda an kace makwabcin ka ne ya zama dan uwa gare ka. Saboda haka lokacin da aka kama su mun yi bakin cikin kama su kuma dawa da an da su mun yi farin cikin dawa da su. Har yanzu dai an bindiga dai na ci gaba da cin su ba babbaka a wannan yankin duk da matakan aikin sawar kai da matasan garuruwa daban-daban suka shiga don hana irin wannan lamarin afkuwa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Kara shafa ana sauraron muryar Amurka ne da shiri na musamman daga nan Abuja ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. A ci gaba da duba akan maudu'in da muka fara tattaunawa a kai makonni biyu da suka gabata. Yau za mu duba yadda masana halayyar ɗan adam suke fassara alaƙar da ke tsakanin ruwa da tarbiyyar yara da yanayin halin tsaro da arewacin Najeriya take fuskanta. Mun karɓi bakoncin hajiya Aisha Mu'azu da hajiya Maryam gandu. masana halayyar ɗan adam da kuma hajiya balaraba shugabar matan hausa fulani ta yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja a yi sauraro lafiya. to Hajiya Balaraba mecece mafita ga yanayin da ake yawan samun yara suna tashi ba da iyayensu mata ba. da ‘ya'yanta ke gwagwarmaya da su har Ubangiji Allah kai ga cin ranar da za ta rabu da su. shi ko da yake niyan ya je ƙara aure ya je aurensa ya zauna da matarsa domin bai san halin ta ba bai san wace ce ita ba bata san wane ne shi ba domin duk abin da kika ga ya koro zomo kika ga ko bera ya fada ko wuta daga cikin ruwa wallahi kin san cewa tabbas wannan wutan ya fi wannan ruwa sanyi kenan anan dole ne kawai mu rinka tunani mu kuma sa tsoron Allah mu tuna cewa tarbiyya babu wata ne ba da tarbiya sai uwa ta da aka babban kuskure ne na ya ce ya tafi ce wai saboda ya shi ya yi ya'yan suna kanana ya dubi ya'yan ya ba wa matar da ya aura a cikin gida da yi ba kuma duk abin da yake tunani wallahi mace ta wuce nan ba zai yiwu ba ne sai kina ɗa mace ki ga an ciwo yar uwarki fuska an sake ta ke kuma ɗebo 'ya'ya. domin ya shafa ruwa a nan ma ya faru daga ƙarshe muna ji muna gani ake kukan ƴaƴan ake za zamu shi ko miji ba da bakin cewa mu da muka je muka yi magana ƙarshen ta sai da muka zo muka samu ana nema za a yi damba da mu saboda mun ga gaskiya mun faɗa kuma kwanan nan an yi irin haka kuma yarinyar aka ɗora mata talla matar uba ne ta ɗora mata tallan kuma aka je aka yi mata fyaɗe gaskiya cewa tarbiya a gidansu duk wani wata ɗa mace da take alfarin cewa an saki kishiyarta a gurin mata ƴaƴa ni a wurina ba wayo ba ne wayan banza ta yi mu ba ta da riba ko mun daren daɗiya shi kuma ɗa namijin ya tuna fa bai isa ya raba wa'annan ƴaƴa da uwarsa ba kuma dole wata rana sai sun koma hannun uwarsu. To Hajiya Aisha a mahangar ilimin halayyar ɗan Adam mecece alakar da ke tsakanin rashin kyautayi tsakanin ma'aurata da tarbiyyar yara. babu wanda yake so a nuna mishi yatsa a ce kai ne baka tarbiyyar da ɗanka ba ko kuma yarka kuma wannan ba wai arewacin mu bane ba kawai gaba ɗaya gaskiya zan ce most culture suna da wannan mentality din kin ga already mace an santa da zaman gida a ita a gida take namiji shi yake fita ya je ya nema ko ba haka ba so ana expected mace ke zaki tarbiyyar da ɗa ko zaki ke zaki tarbiyyar da ɗaya shi kuma zai fita ne ya nema not knowing kowa da irin tarbiyyar da aka mishi a gidansu kuma kowa da irin tarbiyyar da yake so ya maɗansa uba in kana so ɗanka ya tashi to be a responsible person za ka tashi ka tashe shi sallan asuba in kuma kristan ne in addu'an da kake yi duk addu'an da za ka yi za ka kira ɗanka ku yi wannan addu'an tare da shi ka dinga mishi faɗakarwa a rayuwar yau da gobe ka dinga nuna mishi how to be a better person kuma nuna mishi nan ba kawai zaka faɗa a baki bane ka treatin uwarsa with respect and with love and with care to shi ma haka zai ce ubana is a loving and caring person and i would love to grow up to be like my father mutane da yawa zaki ga 'ya'yansu sun ce i want to be a pilot i want to be a lawyer while ubanka ba pilot bane ubanka ba lawyer bane uwarka ba pilot bane ba uwarka ba lawyer bace ba wasu kuma su ce doctor saboda me yasa so which means you don't want to be like your parents but in kin duba wannan abin da yara suka fi cewa suna so su zama wanda yake so ya zama pilot ya san cewa pilot ba zaman gida ba ne which means you want to move away from your parents masu cewa kuma suna so su zama lawyers su ne kuma zaki gansu ina so in karba ma wasu right su saboda me yasa saboda sun ga one or two things that they are not happy with ai duk yaron da kika ga ya fito ya zo ya ce miki i want to be something in na girma ki bincika ki gani dole akwai abin da ya gani da yasa yake so ya zama wannan abu hajiya maryam mecece alakar rashin tarbiyya da rashin tsaro da muke fuskanta kuma ina mafita tarbiyya tana samu asali ne daga wajen iyayen yaro an ce ka nema ma 'ya'yanka uwa ta gari tun kafin ka gansu haka ita ma mace ki nema ma 'ya'yanki uba na gari tun kafin ki same su to wannan idan aka samu dacewar iyayen sun kasance masu tarbiyya ne to za ka ga sun yi iyakacin kokarin su sun tada yaransu bisa ga wannan aƙidar ta tarbiyya da suka samu su ma daga wajen nasu iyaye idan aka yi rashin dace iyayen ba su da tarbiyya to idan baka da tarbiyya ba za ka iya ma 'ya'yanka tarbiyya ba sannan abu na biyu ilimin addini da kuma al'ada suna taimakawa wurin rage ta'addancin da ya yi mana yawa a ƙasarmu ta yaya za a yi ilimi su rage wa'annan ta'addanci na farko shine idan yaro ya samu ilimin addini ko kuma ya samu ilimin zamani za ka ga ya kasance rayuwar shi ta ginu akan wannan ilimin zai iya samun tarbiyyar da za ta sa ba zai aikata wasu ayyukan asha ba sai abu na biyu muhallin da aka haifi yaro ko kuma inda yaro ya yi rayuwa lokacin da yake tasowa musamman shekara tsakanin ɗaya zuwa goma sha hudu wa'annan shekarun sun fi komi haɗari a rayuwar yaro ko mace ko namiji yaya tarbiyyar mutanen da suke rayuwa da su a muhallin da suka girma suka rayu me suka ga yana faruwa a wajen iyayensu ko kuma makwabtansu ko kuma abokansu na makaranta shin wane ne yaron ka yake rayuwa da shi wane ne abokan yaronka so da yawa yaronka kana kokarin ka yi mishi tarbiyya amma idan yana fita yana haɗuwa da yaran da su basu samu tarbiyya ba sai a gurɓata maka da tarbiyyar yaro misali sai ka ga iyaye sun bar yaro ya je hutu gidan waɗansu waɗanda su san irin tasu tarbiyya ba ba ku san irin tasu al'ada ba yaro sai ya je ya koyo halaye na banza wanda kai baka san su ba kai ba halinka ba ne ba tarbiyyar ka bace to duk irin wa'annan ya kamata a ce mutane sun kiyaye sannan kuma yaro a tabbatar cewa ya samu ilimin addini da na zamani sannan ka san wane ne abokan shi ina yake zuwa me yake kallo musamman wayoyin nan na zamani harkar na'ura na intanet din hanyar sadarwa shin me yaran mu suke yi a kai ya kamata mu fahimci shin me suke ciki akan wace tarbiyya suke shin za mu miƙa ma eh, duniya tarbiyyar yaranmu ne ko kuma mu za mu yi abin da allah ya ɗora a kanmu kallon talabijin akwai shirye-shiryen da ba masu kyau ba ne a rayuwar yaranmu kuma muna barin su suna yi muna miƙa musu waya mai intanet suna yin yanda suka ga dama bai dace ba duk irin wa'annan hanyoyi ne na ɓata tarbiyyar yara. To maganar ta'addanci kuma za ki ga yawanci waɗannan eh, waɗanda suke harkar ta'addancin ba su samu tarbiyya ba saboda za ki tarar da su ki je an ce na sha gani interview da aka yi da yan ta'adda za ki ji wani ya an tambaye shi kai mai addinin ka sai ce musulunci ka iya sallah ce ban iya ba ka iya azumi ka iya me duk sai su ce ba su iya ba saboda mi babu ilimi jahilci yayi yawa jahilci yayi kaka gida a cikin jama'ar mu. Eh, sannan kuma kila su ma ba samu tarbiyya ba ne daga wajen iyayensu idan fa yaro bai samu tarbiyya ba daga wajen iyayen shi babu yanda za a yi shi ya kasance mai tarbiyya eh? ko ya ga eh, wurin kallace-kallace ya koyi ɗabi'un banza bayan da za a yi ka kiyaye shi daga harka um, a sai dai in Allah ya tseratar da shi shekaru ashirin ko talatin ko hamsin da suka wuce idan aka ce za a sami dan musulmi ko bahaushe yana irin wannan ta'addanci mutum sai ya rantsuwa da Allah ya ce ba gaskiya ba ne wannan abun ba zai taba faruwa ba ko a cikin mafarki. To mai sauraro a nan za mu dasa aya a yau sai kuma zuwa makon gobe ikon Allah mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu hajiya aisha mu'azu hajiya maryam gundu da hajiya balaraba sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwan su sai sun zo sun sa su wuhu. Menene wuhu. Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Garba da sharhin jaridu daga Kamaru. wannan makon ne jaridan identity allah ita kuma ta yi mana sharhi ne a farkon shafin ta cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara sanya kafar wando daya da masu neman hana ruwa gudu ta bangaren yaƙi da cin hanci da karɓar shawa da gwamnati take yi a fadin kasar sai kuma jaridan mutation Allah ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara kwasan matasan kasan ayyuka su dubu ashirin 25 don rage masu zaman kashe wando a faɗin ƙasar sai kuma jaridan kamarun tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar masu ɗauke da makamai a bangaren 'yan awarin ƙasar jamhuriyar kamaru sun halaka waɗansu sarakunan gargajiya guda uku babu gaira babu dalili jaridar economy ita kuma ta ce hukumar sufuri na zirga-zirgar jiragen sama kamerko suna ci gaba da tattaunawa da kamfanin jirgin sama na air tunisia domin kara haɓaka bangaren ayyukan bulaguro tsakanin kasashen guda biyu sai kuma jaridar emergence ta ƙasar kamaru an da ita kuma ta ce ministan ruwa da karfin hasken wutar lantarki na ƙasar kamaru musta gaston elendu esomba ya ga gana da darakta janar na kamfanin hasken wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru eneyo da sauran masu fada a ji a wannan bangaren domin ganin yadda za su yi su tabbatar da cewar dole ne su yi kokari na kara waɗansu sinadarai domin karfafa hasken wutar lantarki a faɗin kasar baki daya za mu kammala shahin jami'in namu na wannan makon ne da jaridar dusayel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ana yanzu kwantar rubuto mana cewar gwamnan jihar borno kasar tarayyar najeriya injiniya baba gana zulu domin ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na kasar tarayyar Najeriya waɗanda suke jiddi a tsibirin Minewawo su sama da dubu tara ɗari takwas an da 'yan gudun hijira suke buƙatan komawa garuruwarsu na aihuwa sai dai baba gana zulum ɗin ya gana da takwaran aikinsa gwamnan jihar Marwa mijin yau bakari kuma sun tattauna irin matsalolin da 'yan gudun hijiran suke fuskanta kana waɗanda Boko Haram suka raba su da mahallinsu yau sama da shekaru goma Mahama Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta jingine tare kuma da fara shirye-shirye na kawo ƙarshen yarjejeniyar bayar da mafaka. da gwamnatocin kasashen El Salvador, Guatemala da kuma Honduras. A matsayin mataki na farko na cin fiyayyen ƙawance da haɗin kai a yankin kamar yadda shugaba Biden ya shimfiɗa. Yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu tare da ƙasar Guatemala a 2019 ta amince Amurka ta tura bakin hauren ƙasashen El Salvador da suka ƙetara kan iyakar Amurka daga kudanci. su je su fara neman mafaka a ƙasar Guatemala. An kuma rattaba hannu akan irin wannan yarjejeniyar da El Salvador da Honduras, amma ba a kai ga aiwatar da ita ba. Manufar dokar shugaban ƙasa ta ranar biyu ga watan Fabrairu ita ce ƙirƙiro wani tsari dalla-dalla a yankin wanda zai magance matsalar ƙaurar jama'a ya kula da batun ƙaura a arewaci da kuma yankin tsakiyar nahiyar Amurka. tare kuma da samar da yanayi mai kyau na tantance masu neman mafaka a kan iyakar ta Amurka. Don yin fayyace a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sanarwa, wannan matakin ba yana nufi an buɗe bakin iyakokin Amurka ba ne. A yayin da muka dukufa ga samar da hanyar samar da takardun zama 'yan ƙasa da sauran damarmaki a yankin. Amurka ƙasa ce da ke da iyakoki da dokoki waɗanda dole ne a aiwatar da su. Ya kuma ƙara da cewar mun kuma himmatu ga samar da lafiyayyen tsarin tantancewa ga duk wanda suka iso bakin iyakarmu. Amma duk waɗanda suke ƙoƙarin zuwa taɓa rauniyar hanya suna sa kansu da iyalansu tafiya da ka iya kasancewa da matuƙar haɗari. Gwamnatin Biden na da imani cewar akwai hanyoyi da suka fi dacewa na magance matsalar bakin haure a yankin da gwamnatocin kasashen. Amurka za ta ɗaura a kan kyakkyawar dangantaka da goyon baya da take samu daga gwamnatocin don kawo ƙarshen matsalar ba tare da saka su cikin mawuyacin hali ba, musamman a wannan lokaci na annobar COVID-19. Sakatare Blank ya ƙara da cewar salon da za mu yi amfani da shi zai ci gaba ne da tallafawa tsare-tsaren su a ƙarƙashin faɗaɗɗen shirin samar da kariya da kuma mafita a yankin da haɗin gwiwar sauran ƙungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa. Amurka ta himmatu ga magance musabbabin ƙaura na dole da kuma ƙaurar da ake yi ba bisa ƙa'ida ba da suka haɗa da dakile cin hanci da rashawa da tafka ta'asa tare da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta na kare 'yan gudun hijira da aiki tare da ƙawayenmu don samar da damarmaki da makoma mai kyau ga mutane da al'umma a faɗin yankin. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.